Gwamnatin jihar Oyo za ta hana bara akan tituna tare da kakkama almajirai tana gabatar da su a gaban shari'a. Sakataren gwamnatin jihar Oyo Alhaji Sama'ila Aline wanda ya wakilci gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya furta hakan a wajen taron ƙungiyoyin musulmin kudu maso yammacin Najeriya da aka yi a birnin Ibadan don tattaunawa a game da harkokin addinin musulunci. The same law that will apply to people doing street trading will everything possible to stop Gwamna Abiola Ajimobi ya ce irin dokokin da aka kafa a jihar Legas za a kafa a nan jihar Oyo inda za a haɗa hannu da wasu muhimman ƙungiyoyi don a hana bara tare da kakkama almajirai a gabatar da su a gaban alƙalai don a yi musu shari'a. Ajimobi ya ce bara yana gurɓata muhalli sannan wasu na fakewa da bara suna aikata laifuffuka wanda gwamnatin jihar Oyo ba za ta amince da shi ba. To ko menene almajirai da wasu jama'a za su ce ce a game da wannan mataki da gwamnatin jihar Oyo ta ɗauka don hana bara akan tituna? Gaskiya a yanzu yan tace ta hana bara. akwai mutanen da gaskiya za a kuntata ma da dama a sauran almajirai kana ganin wannan mataki na gwamnatin jihar oyo ya dace ko bai dace ba gaskiya bai dace ba to saboda mi saboda akwai wasu sun dogara gare shi kuma gare shi za su ci su sha kuma yana da lalurar yin aure a gaba gare wani kuma yana da lalurar da zai je haɗa gida ya samu ya zauna da iyalin shi ya samu sana'ar da ya kama don ya wannan abu. ba ha ganin cewa akwai jihohi da yawa suka hana bara kuma almajirai suna ayyuka da dama eh to gaskiya akwai su amma yanzu ga in za su yi gaskiya su a ce sun ƙara tsagaita wannan abun don sabida su waɗanda suke ciki su samu su bari. To idan gwamnatin jihar Oyo ta ce za ta taimaka ma almajirai da wasu kuɗi a wata ko kuma za ta kai ko wani wuri fa ta tsugunar da ku domin ta kula da ku za ku yarda? Za mu iya mu in dai ta mana haka. a yanda yake so ya dace shi amma a mu kuma dai mu bamu dace ba bai dace a wurin ku ba saboda me saboda abinci ne muke nema kuna ganin idan kuka tsaya a ƙasar ku an muka yi zamne Mm. malama zai ba mu yau ba eh? eh, zai ba mu to bai dace ba shi ma ai ai gona annabi ce muke ciki imana eh amma kuma a gare shi ya dace abin da nake ga maka amma a mu ai bai dace ba ba mu dace ba ku a wurin ku almajirai bai dace ba a mu ba mu ji ba daɗi saboda alamu da muke bara a bamu in ya ce a bari dole a bari ko a kasan mu ne barantana ba ta mu bace ba zawo ce muke ina ne kasar ku mu mm. Niger. To idan wannan abin ya faru an hana bara a nan Najeriya wani mataki za ku ɗauka? Oh sai mu koma ƙasar mu kawai mu yi ta shan wahala ba ku da abin a can kasar ku Nijar ne yau ko muna da akwai dai malam inda ake samu aishi ake zaburawa ko sunana Kasimu Balogun ya ga matakin da gwamnatin jihar Oyo za ta ɗauka na hana almajirai su bara a nan jihar Oyo bai yi daidai ba saboda ya kamata gwamnati ya nemi masu wani wuri inda za su zama ko Eh, eh, samu masu aiki to amma gwamnati shina ba ta samun musu inda za ta rinka koya musu sana'a da ayyuka domin su dogara da kansu eh haka na yayi a samu masu abin da za su samu yi ko kuma a samu masu wuri inda za su zauna ci gaba da neman baransu Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.